mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun gane kuma za a iya kama mata Alfa rediyo Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Abida Buhari Auda. Tare da ni Hadiza Kyari. ranar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a yau 24 ga wata duwabba zabi bagadari aka yadda matasa sake shan tabar shisha. saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin dabu da yau wakiliyar sashen Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ta zanta da wasu ƙwararrun likitoci akan wannan batu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. wakiliyarmu daga birnin tarayya abuja shamsiya hamza ibrahim ta zanta da wasu likitoci biyu game da shan tabar shisha da kuma illarsa ga da yadda tattaunawa ta kasance. Sunana Dr. Hawa Bello Bada ina matsayin medical doctor ne kuma ina aiki da asibitin da ke nan Sokoto Usman Danfodi University Teaching Hospital Udut kenan. Madalla to likita za mu so ki mana karin haske game da illar da ke tattare da shan tabar hayaki ta shisha. To bincike ya nuna cewa kamar yadda sigari yake sa illoli a jikin dan adam haka zalika ita ma shisha tana sa wa'annan illolin a jikin dan adam in fact ma akwai sinadarurruka ko kuma in ce chemicals da ke cikin ita shisha din wanda bincike ya nuna cewa suna ma iya zama illa za su fi iya kawo illa ga jikin dan adam kan shan sigari su mutane da dama yanzu mafi akasari yanzu samarin yanzu ya zama ruwan dare a gare su har ana mayar da shi kamar ba komai ba akwai kasashe da dama ma da aka yi banin din shi to amma kuma wannan sai ya sa matasa sai suka kara kamar abun ya kara haɓaka a irin wa'annan kasashe da dama kamar irin uk haka an yi banin shan shisha which ya maida abun more worse because yanzu matasa sun dawo da ba sun yi da zan saka shi ba sun mayar da abun da kamar irin ruwan dare ne kamar ba komai ba so kuma bincike ya nuna cewa da mai shan shisha din da wanda baya shan shisha din amma yana zaune ga gurin da ake shan shisha duka za su iya kawo mishi illoli kamar yadda sigari yake akwai abin da ake ce ma passive smoking idan kai baka yin shi amma kana tare da wanda ke yin shi so idan dan lokaci aka dan dauki lokaci irin shekara da shekaru haka kana shakan wannan hayakin na shisha din ko kuma na sigari din zai iya kawo ma illa kamar yadda yake illata wa'inda ke shan um, sigarin ko kuma shishan to ita dai shisha tana da illoli da dama a jikin dan adam sannan one of them yana cikin illolin da take taba zuciya takan taba abubuwa da dama a jikin dan adam one of them kuma shine zuciya akwai sinadarurruka a jikin dan adam da suke protecting dinmu suna hana dan adam ya taso ko kuma ya kamu da ciwon zuciya to idan kana shan shisha wa'annan sinadaran shisha takan taba su za su yi lowering down su yana sa ka at risk din ka samu irin wa'annan matsaloli akwai abubuwan da ake cewa coronary artery disease so mutum zai iya kamuwa da irin wannan ciwon haka zalika ma shisha tana ragar da heart rate din mutum yadda zuciyanka ke bugawa nau'in mayan da zuciyanka ke bugawa shisha tana taba shi haka zalika ma blood pressure din mutum shisha kan iya sa blood pressure din mutum ya yi kasa so bayan shi kuma idan aka zo ga huhu shisha tana sa matsalan numfashi matsalan numfashi kuma kamar irin su tb haka which is an infection shisha tana sa mutum ya zama at risk of it saboda tana taba immunity din mutum so idan immunity din mutum ya yi kasa za a samu nau'i ko kuma zan ce za infection zai samu daman da zai shigo a jikin mutum so one of them shine tuberculosis sannan kuma yadda muka yi uh, bayani kamar yadda na ce tana taba huhun mutum mutum na iya tahowa da ciwon wahalan numfashi akwai abin da ake ce ma chronic obstructive pulmonary disease wani ciwo ne na um, huhun mutum wanda mutum zai zo da irin su tari haka da hawa wahalan nan farfashi su duka ciwon um, shan shisha yana saka shi haka zalika bayan shi ma shisha tana sa kansa sannan one of the cancers da shisha take sakawa shine lung cancer bayan wannan lung cancer din akwai others sannan bayan shi akwai nau'uka na jikinmu da suke taimaka mana wurin ganin cewa ya yi building din jikinmu kamar irin su sinadarurruka da suke taimaka mana um, bincike ya nuna cewa um, shisha tana taɓa wa'annan sinadarurrukan sannan tana rage garkuwan jikin mutum wannan kamar vitamin c din nan ma da ke a jikin ɗan adam shisha takan yi affecting din shi tana luwarin din shi so idan aka haɗa dai aka tattaliyo duk wa'annan suna zama dalilin da ya sa shisha take taɓa garkuwar mutum haka zalika akwai masu mata akwai mata da ke shan shisha su ma yana illata su saboda idan mace na shan shisha kuma tana da ciki zai iya illata ta kuma zai iya illata abin da za ta haifa so kamar yadda na faɗa kuma akan infection din still saboda abu ne da matasa ke amfani da shi kamar pipe haka mutane da yawa za su iya amfani da kai daya su yana increasing risk of transmission na infection wanda za a iya transmitting through saliva through um, yawun dan adam so idan wannan ya zo ya yi amfani da shi wannan shi ma ya zo ya yi amfani da shi wani ya zo ya yi amfani da shi idan akwai a particular disease that is transmitted through saliva kin ga mutum zai iya ɗauka ta nan kenan sannan kuma shisha tana irritating um, bakin mutum so wannan yana sa yana increasing risk na oral cancers cancers din da ke associating da bakin mutum madalla likita to duba da wannan illoli da kika zayyano da tabar shisha ke haifarwa ga lafiyar dan adam a so tari da dama zaki ga mutum idan ya fara abu kuma ya yi sabo da shi da kyar ya daina shin wasu shawarwari a matsayinki na likita zaki ba wa matasa ko kuma waɗanda suka tsinci kansu a fagen shaye-shaye na shisha sannan kuma a wani bangaren kin bayyana cewa wato shisha na haifar da cutar kansa ko zaki mana ƙarin haske sosai a akan wannan eh to kamar yadda na faɗa ita shisha tana sa kansas kuma one of the kansas din shine kansa na lungs huhu kenan sannan bayan shi akwai oral cancers kamar yadda na faɗa cancers ɗin da they associated with um, oral cavity baki kenan sannan kuma akwai bladder cancer so da yake idan za a yi shishan akwai abin da ake ce ma charcoal shi ake amfani da shi ana using din shi ana burning wannan heat wannan hayakin nan da ake gani yana fitowa daga bakin wannan chip din da matasa ke amfani da shi so wannan charcoal din da ake amfani da shi yana dauke da wani sinadari ko in ce um, toxic chemical ko toxic agent da ake kira carbon monoxide sannan shi wannan carbon monoxide dama it is associated with um, lung cancer sannan bayan shi akwai toxic agents da kuma chemicals da yake containing so all in all in addition wannan inhalation in shakan wannan toxic agents din shine ke sa wannan kansa din ta oral cavity din da bladder da kuma lungs din kamar yadda muka san idan kama a sa mutum a cikin daki ne a kunna mashi hayakin murhu ko kuma hayakin um, gas ko wani abu haka a rufe shi so mun san cewa idan ya daɗe yana shakan wannan yana yi mashi illa ga wannan huhu to the same thing ke happening da masu shan shisha wannan cakul da suke amfani da shi na ganin na um, hitin wannan hayakin na shisha din yana dauke da wa'annan chemicals din toxins din da associated with wannan kansa din da idan mutum ya daɗe yana shakan shi zai iya illata shi har ya mishi leading to wa'annan cancers din eh to da yake shan shisha haka yake kamar masu shaye-shaye ko kuma mai shan sigari addiction ne sannan shi addiction abu ne mai wuyan dainawa kamar kai ne da ka saba yin abu a rayuwa a ce yau ka tashi kawai ka daina yin shi kinga zai ma wahala abinda ka saba shekara da shekaru kana yin shi su haka shan shisha yake addiction yana da wahala za ki ga ko mutum idan an kawo ma yaro ko kuma saurayi haka matasa dai haka da suka tsinci kansu irin wannan rayuwan yana da wuyan rabawa da su to amma kuma ba abu ne da ke gagara ba akwai so many factors da ke contributing to yara su fada cikin wata rayuwa da ba su saba da ita ba akwai wanda za ki ga su ba su ma saba da wannan ba amma saboda suna tare da peer group din da suke wannan rayuwan za su dinga sha'awan su ma su dinga joinin ɗinsu suna fadawa so kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za ki ga yaro ko da baya so za a kai lokacin da abin zai dinga bashi shawa da kaɗan kaɗan zai fara har abin ya zo ya zame mishi jiki sannan bayan shi mu matsayin society matsayinmu na society da kuma parents ya kamata mu dinga kula da irin rayuwar da yara ke yi mu dinga dan sa ido sannan mu dinga jan mu a jiki muna nuna musu illolin irin waɗannan abubuwa sannan mu matsayinmu na likitoci yana da kyau a dinga faɗakarwa a kan illolin waɗannan there is need for a dinga increasing in the knowledge da matasa suka sani yanzu so that ana dan faɗakarwa ana nuna ma yara illolin irin wa'annan abubuwa yadda yaro ko da ya so ya fada ma irin wannan rayuwan don ya tuna cewa a ah, haiko an ce kaza idan kai shi yana sa kaza to kin ga yana dan sa mushi ɗari ɗarin ba zai yi abu ba ko kuma koda yana so ya yi zai sa mishi tsoron a'a saboda illan nan da aka ce yana sawa ba na so na fada a ciki so i think the discipline is a contributory effort mu kanmu likitoci da iyayen yara da kuma society sai mun tashi tsaye sai mun yi joining hands don ganin cewa mun ceto yara wa'inda suka fada rayuwansu wa'inda suka fada a cikin wannan matsalan da kuma wa'inda ba su riga sun fada ba ko kuma wa'inda suna da niyyar fadawa we have to put our hands together all we have to put more effort extra effort in making sure cewa the prevalence na wannan abubuwan ya ragu so ba effort kadai ne na mutum daya ba ba effort kadai ne na mutum biyu ba effort ne da za a taru a haɗa karfi a dinga faɗakarwa a dinga nuna ma yara illolin abubuwa a dinga sauraron wani yaro ma rashin sauraren da iyaye ba sa yi shi yana iya faɗa shi cikin irin wannan matsalan. akwai yaran da za ki ga ba sa samun kulawa daga iyaye mafi yawanci ma da yake yan samari idan sun dan tasa kin san ba irin sauraron su ake yi haka ba gani ake yi da ka tasa yaro zai fita ya yi abin da yake so ba tare da an san me yake yi ba shi ma idan ya dawo ba ruwan shi kawai ya fita ya gama abin da yake yi ya dawo ne ba wanda ke zaunar da kai ya tambaye ka ya ake ciki ko kuma menene damuwanka akwai yara da yawa da suna cikin damuwa amma da yake irin iyaye ba su mayar da hankali ba so za ki ga za su fada cikin wata rayuwa da sukaran kansu ba za su san lokacin da za su tsinci kansu a cikin wannan rayuwan ba so ina kira ga parents yara mm, iyayen matasa da yara da kuma years of course doctors and the society also mu dinga sa ido muna lura da abin da yara ke yi da kuma damuwan da yara ke ciki da kuma idan yaro ya fada a cikin wannan damuwa shin menene na farko da za ka yi ka taimaka ma yaro don ganin cewa ka ceto shi daga wannan rayuwar da ya fada. taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mu sa'a mai sama Allah a azaba gobe. Legi ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lafiya. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe za kuma mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Sunana Dr. Mike Omeri, tsohon Director General na hukumar wayar da kan jama'ar najeriya wato national orientation agency noa a wannan abu da ya zama ruwan dare wato shan shisha tsakanin al'umma ba ga babba ba ba ga yaro ba har ma waɗanda suka manyanta suna wannan abu kuma najeriya na daga cikin ƙasashen da suka rungumi wannan shaye-shaye na shisha a shin me kake gani ya sa adadin masu karɓar wannan abun ya yawa ne a cikin al'umma na farko ba ita shisha ɗin ma kawai ba akwai wayansu miyagun kwayoyi da magungunan da ake sha da ke lalatar da rayuwar jama'a gaba daya a kasar nan tun da gwamnati ta haramta su domin suna da la'ani akwai guba a cikin sanye da su wanda sun yi su sun sani shi yasa suka ce idan ma za ka sha kasancewar duk masu sha suna mutuwa tun tafiya bai yi nisa ba kin san duk wani abu mai bata rayuwa kullum gyara shi ake a sadar mishi kwalliya da wanki da soso da sauransu sai kuma mutum ya tashi shigayi ko ya tashi ansa irin wayannan tarbiyya sai ga kamar ya karbi abin da ya dara wajen kyawu na amfani da shi to haka ne ita shishan take to tunda ita shishan tana zuwa da ado a cikin tulu da bututu da abin nan ana ganin ai wannan na zamani ne ba abin da zai kila an gyaro ta shi yasa ai ita ko sigarin ma yanzu bai ga an da akwai na wanda ba kunna shi da wuta ba ana sha mutane suna sai suna suna yawo da shi akan titi su koken din akwai inda wasu suna sha suna sha shan shi kamar sigari akwai yadda ake yin shi kuma duk wanda ya shiga wannan abin ya ga kawai ya shi ma ya zama dan zamani kuma hanya ne na gudu mai hukuma kada hukuma su kama su ga ga a zarge su da yin abin banza na shi shishan kuma a gaskiya yan kwara din ne suke kawowa wannan al'adar su ce so yan kwara sun zo sun bude club sun bude wurin cin abinci da sauransu matasa sun bar gidajensu da yamma za a je yawon zance da juna ko maza da mata in an je an zauna wannan club ko wurin cin abinci next abin da za a yi sai a ce akwai shisha sai a kawo muku bututu su zauna suna ta tauraron hayakin shisha da la'anin da ke tare da shi musamman wayansu wanda suka sa kansu cikin wannan halin suna ganin kamar wani abun gayi ne ko abun kwarewan kwambo shine in baka yi ba baka zama dan birni ba baka zama dan dandi ba baka samu baka zama mai wayayyen kai ko wayayyen ido ba to garin neman zama mai wayo ko mai wayayye sai mutum ya koma ya na kusa rayuwarsa ya zama mahaukaci ya zama abin tausayi kuma wannan abin yakin duba sai ga yara ne kanana da ana ganin kamar an ba su tarbiyya ko an kai su makaranta an yi musu abin da ya kamata don su samu su gyara rayuwarsu su mike har yanzu in kin je in ga irin waɗanda masu wannan zaki ga mayan yawansu yara ne wanda sun gama makaranta an shirya musu gaba sun ki kasa yin gaba suna karban kuɗi ne ko su saci kuɗi ko su nemi wani hanya su ɗiba kuɗi su je suna suna abin ba wai kuɗin kansu ko kuɗin zufansu ba ne so kin ga akwai abin damuwa ganin yadda abin nan zama wato ruwan dare a tsakanin al'umma kuma ka yi batu kan cewa ba daga ma najeriya abin ya samo asali ba to menene kake ganin har ya sa matasan mu suka rungume shi hannu bibbiyu shin za a iya cewa don saboda su ma suna so a ce sun kawo wata sabuwar al'ada ko wani abu makamantan haka wasu matasan suna gani kaman ko abin yayi ne suke gani in ba su shiga ba a dama da su kaman su ma ba su kai ba ne maganan kenan kika yi ni ma na isa isa ni ma na kawo na kai inda ya kamata a yi da ni banda matasan akwai manya da suke zama suke tashi su zauna suna wannan abin so a gaskiya kin san a kasan mu najeriya duk wata sabon abu muna so mu koya mu fara kalla da shi sai ki ga mu a najeriya mu ɗauke shi mu ɗauke shi fiye da wanda suka ma fito da shi suke yi shi yasa yanzu za ki ga akwai club ma musamman na shan shan shisha a najeriya daban-daban kin je kano akwai in kin zo abuja ga sunan tumjir in kin je maiduguri ga sunan in fa ana fitowa da dare a ja zauna don shan shisha kawai wata al'ada ne wata hanyar rayuwa ce da sauransu kuma duk koyi ne domin ana ganin inda duniya yanzu ta kai kenan ana ganin inda bude kai ko civilization ta ta kai kenan ba wanda zai saya tambaya ba wanda zai ga kaman abin da yake yi ba daidai ba ba wanda a cikin iyaye ma masu yi da su sun zana yayan su masu nasha sha dan suna ganin kaman wannan din ba shi da la'ani kaman su wiwi da sauransu To ya za mu kwatanta illan haka ga al'umma musamman ma duba da wannan bayanai da kai mana a yanzu. Kin ga dai a yanzu an san la'anin da sigari na kawowa kuma ana tallace-tallace a nemi jama'a su kuce da amfani da sigari don kada su samu ciwon kansa na huhu da sauransu to hakan nan kuma ko masu binciken kwakwa sun yi bincike yadda ya kamata domin a su nemi hanya su magance na sigari to na ita shishin sabuwa in ma tana la'ani ga, huhu ko zuciya ko wani abu har yanzu ana ba domin tunda ba abin da aka bashi fi ko ba da yanzu sai ya sami mutane an je ana neman magani a kasa samun magani a yi ta mutuwa a yi ta aluba ana ana ce wani ne ko wani wacce ne ta kashe wani minwa shishan da suke sha ne yake kashe su kafin lokacin ne kin san da kasan mu take lokacin ne za a zo a mai da hankali ga wannan abin sai a fara neman maganinta a fara neman a wayar da kan jama'a kan su dena. kamar da kuma ku biyu ya eh, kuke yanzu wanda kuma yana da kyau domin wannan interview din kun sa na san mutane sun ji killa masu yi za su guje abin to abin da ya kamata a yi kenan a yi ta tallace tallace na wayar da kan jama'a akan cewa ba kowane ne an ga zai zama abin gada ba in an yi a yi shi da kiman cewa tun da ma aka ce ko ma me za ka yi ko min kyan shi ko abinci ne za ka ci ka ci daidai dai kar ka zama goma abin da dai na gani ya kamata a yi kenan a gargadi jama'a a ci gaba da wayar musu da kai shin me al'umma ya kamata ta yi wajen ganin ita mata ta ba da gudunmawarta ga ƙaurace ma wannan abu da ya zamanto kamar annoba a cikinmu. shawarwari wajen magance irin wannan ya kamata tun da safe a fara koya ma 'ya'ya da ɗalibai a makarantu su sani cewar amfani da shisha yakan sa guba ta samu mazama a cikin jiki kuma daga nan yakan kawo la'ani kamar su kansa da ciwon zuciya da ciwon huhu da ciwon hanta da sauransu to idan haka ne a guje shi tun da wuri kuma kowa ma in za a yi a bi shawara ne don guban da ya rayar da wani sai kashe wani kaɗan wanda aka kimanta kaɗan guba kaɗan a ga kaman ba zai ma wani abu ba sai ma wani abu domin kamar wanda shi ya shi dan rakiya ne ya raka ya je ya zauna ana sha to shi ma ina ganin ya fi samun cuta da wanda yake ja yake sheka ya sake Suna na khalil adam ina shan shisha kuma ina da pot din shisha amma ba abu bane wanda na samu kaina kullun sai na sha ni bani da matsala da wanda yake shan shisha ko kuma zan zo na kusa da wayanda suke shan shisha 90% din mutane yanzu dinnan zaki gan ba yaro ba babba kowa na shan shisha most especially in kana fita kana zuwa wajaje wanda ake zuwa a shakata zaka gan ma ba a sa shisha a cikin menu din abubuwan da suke sayarwa wajen nan ba zaka gan wajen bai tasiri mutane da yawa da kuma matasa da yawa suna shan shisha shisha ba abu bane wanda in kana sha za a guje ka kuma ba abu bane kamar yadda yake in aka ganka da sigari za a ta kallon ka shisha abu ne wanda yake da shi kanshi kuma matasa da yawa suna sha Eh, sunana muhammad awal shi abu ne wanda har yanzu nan ba san effects na shi kuma shi flavor na shi yana nan two types akwai wanda bai hain akwai wanda yake hain so shi shisha definitely ma is not good so shan shisha yana kawo abubuwa iri-iri wani yana ganin shisha yana sha bai mai komo so from shisha zai koma yana shan wani abu kaga haka ba kyau ba daga shisha wani ya tafi kenan a angonmu ma akwai wani yanzu haka ya hau gaci sunana zainab abdullahi to ni gaskiya ban taba shan shisha ba amma yanayin da nake ganin shisha kan gaskiya ba abu mai kyau bane amma in mutum ya fara gaskiya yana wahala ya daina za ka ga mutane daga shekara goma sha uku sha hudu akan nan idon su ya bude da addicted to it musamman in sun bi irin friends din nan yana saurin jan hankalin su za su ruɗe su su fara sha so kuma in mutum ya fara gaskiya yana wahala ya daina yadda muka taso dai mun ga larabawa suna yi amma mun san ko suna sa flavor a ciki ba wanda zai cutar da su hayaki ne in ka sheka zai shiga cikin cikin ka so gaskiya yana jawo hankalin masu sha su daina sha to shisha dai na sha da amma yanzu gaskiya ba na sha saboda wani lokaci in ka kalla ba za ga duk kawai harka ne wasu suna daukan shi social amma har ga Allah ba wai abu ne da nan kusa ba indai har mutum ya sha za ka dinga jin caji a cikin kanka wasu dai irin abubuwa da bai kamata ci in human sense ɗinka ka ji su ba amma an ka sha shisha you feel them indai gaskiya mutum na sha ba Allah ya taimaka ba da wuya ne dina daga shekara 18 duk any wani abu kawai da ya shafi hayaki bai kamata ce mutum yana yi ba saboda yana kashe lungs din ka ne kuma ba ka wai cewa zaka ja ni haka ka zubar in ka ja sai ka shiga ciki tukun ya shiga cikin cikin ka shine zai baka abin da ake so da abin da ake nema har ga Allah ga matashi bi da kyau ya dinga shan shisha Allah ubangiji ya sa masu sha su gane su kuma gyara Sunana Muhammad Harun kuma a gaskiya dai wato ni ban taɓa shan shisha ba so I can't barin iya faɗa miki ga abin da yake kwasin a jiki ba. Shisha a wasu yarurruka suna ɗaukan shi al'ada kamar yaren laraba yaren hausawa al'ada ce amma a wasu yarurruka kuma ba al'ada ba ce kuma gaskiya ni ba san mahimmancin shisha ba shan shi kamar babu amfani kuma barin shi ma ya fi ni dai abin da zan ce gaskiya da dama wasu dai kun ce akwai hannun kusa da ni akwai masu sha ni ma din gaskiya na san shi ba ban sani ba amma maganan gaskiya da shi da dama dai wasu suna shan shisha ne ba dan yana ba su caji ba wani kuma yana sha dan caji din ne wani kuma saboda yanayin yanayin zamantakewar rayuwa irin yana zama shi kadai wani kuma dalilin abokanai gaskiya sai za su sha wani kuma idan ya sha yana dan saboda kamshin shi wani kuma dan dan little cajin da yake bayarwa ko kuma dai wani abu makamancin haka amma in dai maganan zallan shisha ne mutum yake shan zallan shisha gaskiya ba zai sa shi yin wani abu da ba shi ne ba irin abu ba daidai ba ko kuma yake sa shi ta raya mishi je ringa wani abu mara kyau amma ni tumi gaskiya ba zan ce akwai wani sai da ce side effect din shi ga shi abin da yake shi amma dai maganin dan cajin da yake bayarwa yana dan da dan caji dai mutum ya dan yi nazari dai da dan wasu abubuwa sunana umma kursum shehu ni dai gaskiya ban taba shan shisha ba amma a nawa ganin da gaskiya shisha ba wai abu mai kyau ba ne saboda ba zan iya cewa ga yadda yake ba tunda ba wai ina sha ba ne sai dai kawai kana ganin ni yadda masu shan suke zama shisha abu ne wanda mun gani kuma mun karanta abu ne wanda yake bata lamsun mutum ma'ana hunhu so apart from it kuma yanzu levels da ake tunanin da an sha ba zai bugar ba na yanzu gaskiya kamar yadda na ji suna dan fada ana sa wanda yake bugarwa kuma abu ne wanda mu mun tashi ma abu duk wanda ya shafi hayaki ko sigari eh har zaka ja shi ka fitar da shi abu ne na wanda na rashin kunya kamar abu ne na irin rashin kunya so ni gaskiya tumi shisha abu ne mara kyau kuma za ka gani effect ɗin da yake ba wa society yaran yanzu yaro mai shi shafa za gani yana tara taron mutane so taron friends za su zo saboda wannan abun so ka gani in har ba wai abu mai kyau suke aikata a wajen ba duka kowa zai ɗauka in kuma har abu mai kyau ne duka za su ɗauka su ka gani shisha gaskiya abu ne wanda ba wai mai kyau ba su mika to kai naka kana sheka ne da zai zauna tunda ba ka baka ba ka san cewa ya kamata ka yi ka suke ta fito ba su ka gani akwai damuwa kenan na dodo mai girgan uban bashir da su sani uban na na bani aya in suke ma Allah kayan aro bai kama da naka wasu sosai suke ma Allah karya suke ma Allah kayan aro bai kama da naka karya suke ma Allah kun shiri shi bai kama talauci Tuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa Sa'idu hamdun tare da abokin aiki na da ta na gabatarwa amina buhari auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudumawa a cikin wannan shirin. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya ma assalam.